rikici ne irin wanda ake yi na yakin sunkuru tsakanin 'yan ta'addan daji lokacin da ake yin shi kuma a lokacin ne ake samun matsaloli na siyasa a gida jihar zamfara kamar yadda ya faru a fadar majalisar dokokin jihar zamfara a makon da ya gabata mutane suna da labarin cewa har wasu sun yi yunkurin yaya za a yi su kama majalisar matsala ta hanyar tsige wanda yake matsayin kakaki su kafa nasu domin al'amuran da ake yi ba da su ba ko kuma wanda suke ganin ana yi ba daidai ba kamar yadda suka ambata daga cikin su akwai yadda aka rungume matsalar tsaro honorable yusuf alhassan kanuma ɗaya daga cikin wanda suka jagoranci majalisar dokokin jihar zamfara shekara tara zuwa dubu biyu da da ashirin uku. teburin turbar dimokuraɗiyya ya tuntuɓe shi domin mu ji ya yake ganin ayyukan majalisa lokacin da suke duk da an yi kafin su ya zo magashi ana yi babu su sannan kuma ina yake ganin baraka tana shiga a halin yanzu da kuma inda za a dusa. to a hakikanin gaskiya shi jagorancin na majalisa yana da rauni domin kamar yadda za ku gani a bayyane mutum ne wanda bai iya komai ba bai san komai ba aka zo don ɗai a nuna an kunyata rabu nasiru magarya sai aka ce shi za a ba bika ka duba yadda takarda za a rubuta ma biliya moriki takarda ya karanta ta yana rawar ɗari irin wannan za ka ba tsakani da allah ko a aje su a aji na san ba zai yi wari ga nasiru magarya ba So irin wannan sannan haƙoƙin 'yan majalisa ya zo ya taushi. nan za ka gane cewa shi kan shi dauda yana da matsala ta jagoranci domin ya kamata a ce shi uba ne gare su idan suna da matsala ya zanto ana saurari ai mu lokacin ba wai matsala ba mu samu da wani nasiru magare ba ba matsala wasu mu ba amma dai ba ta yi nauyin da ta kai haka ba so wannan ya tabbatar da hasashen mu cewa lalle dauda bai iya mulki ba wanda ya kasa rike mutum 24 ya za ku yi experiment ku ba shi jiha yanzu ka duba duk wani abu da ya zargi matawalle da shi mm. fiye da double din shi ya bayyana gare shi matsalar tsaro ba a ko magana domin ya gano cewa bai iya ba bai sani tamba bai da alamar saninta ya zo da farko sai banga banga aka yi shi makaranci ina karatun ya amfana in dai har za ka yi karatu ga level din shi ka yi masters degree kamar yadda yi duk da na ji ana cewa PhD amma an ce ya hana amma dai yan kazagi na cewa yayi ina challenging a bayanan min da ita in dai za ka kai wannan bagire na karatu either public admin political science ko sociology ma baka san cewa harkar tsaro ba za ka iya yin ta kai ɗaya ba kana buƙatar wani ya riko kai ka riko kai tsammanin kana iya kai nasara kai da baka iya ce ma dan sanda tashi zumut ya tashi yayi baka iya kiran aiji ka ce ka bashi umarni ya ba na kasa gare shi umarni baka iya kiran minista baka iya kiran jagororin sojoji to menene da sanda za a zo a kawo tsaro ba za a iya ba wannan ma ya nuna rashin sanin me ya kamata yi domin kawai sai dai kuri yawo ko da yaushe ka ki tsaya ka yi abin da ya waje ba abin da ya kamata ka yi sai kawai kabra da kai rashin iya mulki haka aka fara kuma haka za a lalace kana ga wannan shin dalilin rigingimu majalisa shine dalilin domin da a ce ya iya mulki tun da ya ji matsalar ta fara tasowa kiran su zai ya zama matsayin uba do bai kamata in bashi an saba domin ni dai a siyasance ban mishi fatan alheri ban mulki shi fatan alheri amma in dai kowa ya sani in dai zaka kasa rike mutum 24 ya za a baka mutum fiye da miliyan biyar a ce zaka iya tafiya wannan ganganci ne kuma an ba makahon direba so shi yasa matsala zamfara in ba Allah ya shigo cikin lamuran ba wallahi fara ce a saman teburin turban mukadi aka ji mu tare da malam Yusuf Alhassan Kanuma wanda tsohon dan masa dokoki na jihar Zamfara da ya wakilci mutanen maruta Arewa ya kare mu da ilimi akan inda yake ganin baraka tana shiga tsakanin majalisar jiha da kuma gwamnatin jihar Zamfara irin fahimtar sa kenan yayin da kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsare honorable abdulmalik abubakar gajam yake ta baba akan anya kuwa mallam yusuf asan kanuma ya san bambanci tsakanin bangaren zartarwa da bangaren dokoki a irin waɗannan batutuwa ya ga ya dace a mayar masa da martani ko ba komai watakila ya dawo akan saiti <laughs> malam buhari so abu shi ne wata da in kaji wasu suna magana sai ka yi tunanin shin karatun da aka cewa suna da ko dai kawai takarda ce sun ka bugo yan kwatano sun ka ce suna yanzu mai daraja gwamna da ya biya ma 'ya'yan talakawa dubban su kuɗin wa'ek su bai rike su ba kuma bai iya shugabanci ba mai daraja gwamna da ya sa aka ba 'ya'yan talakawa waɗanda sarakuna suka zaɓo aka ba su tirenin su dubban su waɗanda sojoji da 'yan sanda suka yi shi ma duk ba shugabanci ba ne mai daraja gwamna da ya biya bashin wutan lantarkin jiha duk wani gini na jihar gwamnati ko da ya zo bai da wuta saboda bashi daraja gwamna ya biya wannan bashin shi duka ba shugabanci ba Al'ummar garin Gusau ba su shan ruwa mai daraja gwamna da ya zo ya kokarin samar da ruwan sha wannan ba shugabanci ba ne. Al'ummar garin bukkuyum suna can suna ganin sabon titi fantalele wannan ba shugabanci ba ne. manoman nan guda dubu sha tara da aka ba tallafi shi wannan ba shugabanci ba ne wayannan mutane masu ƙananan sana'a da ake ba tallafin dubu hamsin hamsin wannan ba shugabanci ba ne sai yan giratuti da aka yi shekara goma sha biyu an canya kuɗinsu daraja gwamna yake biya wannan ba shugabanci ba ne to balma irin shugabancin da ba a saba gani ba ne na tausayi da jin kan al'umma irin shi ne ake gani a jihar zamfara maganan shi shi bai gano bai samu shugabanni kamar da ke magana uwayen gida to bai samu uwayen gida na gari ba shi sa har yake wannan magana idan lokacin ka kuna zama ku sace kudin al'umma a ƙaiba a baku ku yi shiru cikin bakin ku waggaya maka sulhu tsakanin 'yan majalisa aikin executive ne kun ɗin Najeriya da democracy ta Najeriya duk inda aka connivance tsakanin gwamna da 'yan majalisa to talaka kana cikin wahala. Wannan al'amari da ke faruwa ya nuna Dr. Dauda Lawan democratic mutum ne. sannan mutum ne da bai almandahana saboda in ma ana rigima su can dori da ya ce suna rigima amma gwamna ya sulhunta to ai saboda gwamnan ya yi ma ya ci kuɗin al'umma to yanzu shi wanga gwamnan da bai ci kuɗin kowa ba in ku da a gabanin talakawa ba ku iya daidaita kanku ba ku iya saita kanku har ya zo ya zaunar da ku da ko a constitution bangare ne daban naku daban wannan al'amari na 'yan majalisa dukkan su babu wanda bai da haure da talatin sannan dukansu suna da farakuna suna da mutane manya a ƙarƙashinsu da suka zo jagoranci kuma fitina ba ta kowa ba ce al'ummar jihar zamfara suna fuskantar bala'o'a kala-kala 'yan ta'adda na addabarsu, sannan ana neman a koma gona a yi noma ana cikin mawuyaci kuma matsanancin hali wanda mai daraja gwamna a cikin waɗannan al'amuran da na zayyano ma yana iya ƙoƙarin shi mun hito gaba mu da ƙoƙon baranmu muna neman yadda za a tallafa ma jihar zamfara don al'umma miliyan biyar da dubu ɗari takwas da muke da su samu sauƙin hali na rayuwa sannan a ɗaga martabar malamai da matasa da addini da kasuwanci Salam Buhari. Kai in mutum ne matafiyi ka san aina girmama zanhare yanzu fiye ga yadda ake girmama ta da. Kamfani guda hudu manya ta aiki jihar Zamfara na titi akwai Trayecta, akwai Ronches, akwai Modakat, akwai kamfanona Setraco. Hmm. In ka kalli waɗannan kamfanin sai ka tambayi kanka. Me yasa a tsohon gwamnatotan da an ka yi babu su da yawa irin haka? Wannan gwamnatin tamu ce kacal ta kai gwamna ya kau da huska kamfanin da bai sani ba su zo su yi aiki saboda al'umma su ji daɗi su more rayuwa. ta gehen taimakon al'umma na faɗa maka waɗannan al'amurra da gwamnati ya kawo ta gefen gyara gari ga tituna nan da kawo ruwan sha da wuta da gyara han masallatayya da ake yi gashi nan gwamnati ta gyara ma'aikatun ne ga gwamnanin ya rage ma gwamnati yawa har ya zama zanhorana da kuɗin biyan 'yan fensho da gratuity gwamna bai hito ya zagi kowa ba ko ya la'anci kowa ba gwamna ya zagaya jihar zamfara bancin ya ci gwamnati kuma yana tsauraran korata-korata al'umma ya yi zagaye a garin zurmi ya fi so hudu mai daraja gwamna ya je dauran mai daraja gwamna ya shiga bukkuyo mai daraja gwamna har nasarawa yake asibitin su da ake tun ana gyarawa mai daraja gwamna ya je anka mai daraja gwamna ya je maradu mai daraja gwamna ya je mafara kai har matan mai daraja gwamna ta tashi ta kai kayan tallafi da jaji bin din so in banda soyayya da jin kan al'umma meye ne mai daraja gwamna zai sa ya yi wannan yawon wanda a al'adar da aka aza zamfara gwamna na iya shekara hudu bai je kowane lokal gamnan ba. Honorable Abdulmalik Abubakar Gajam kenan kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsare. Ya na teburin turba ya zanta da shi daidai inda ya mai da martani zuwa ga kwamarar Yusuf Asan Kanuma tsohon dan masar dokokin jar Zamfara. Da yake ganin kamar gwamna Dawud Lawal bai komai ba ko matsalolin da ake samu a musama a halin yanzu sakacin gwamnati ne yasa ake ganin wallanta. ta ta wannan bangare. Honorable Abdulmalik ya ce, a duba da kyau a gani. Wannan yana nuna kwarewa ne kawai ta gwamnati Dauda Lawal, domin shi ba mutum bane mai katsalandan inda ba ya da hurumi ba. Kuma ayyuka, su Biljit irin wanda gwamnatocin da suka gabata ba su yi ba. shirin turbar demokradiyya nan rana kamala a majalin gidan rediyo najeriya pride fm da sashen shirshi da jagoran shirin kama kullum mai gidan gidan nan mallam muji da bani mallam a sa da dukkan sautukan da kaji ni ne na shirya shirin kuma na gabatar maka da shirin dan uwanka buhari sani nake cewa na barka kalau